waye ne kai abu me same ka me same ka abinci aka harke nan kai shi ne gurma ta zubar da shi kuma ta kona ne abinci ina wajen kuna Ga shi nan eh. Ga shi nan ko kwata wannan kurma wannan kurma kurman gina sun bulwa ce ko kurman gidan su bulluwa ce ko eh. ta kona ka eh. kai kai kai kai kurman gidan su bulluwa ce ta kona ko eh. ai ni kurman gidan su bulluwa kuma ko ciya ina bacin gallan to yawa shine nan a a to dai Allah ya sa ba na ma a ciki akwai ina har guda biyu ma hmm? ya kuma kake ji kuma aike na fa ba wa kai ba sai mu a can ni ban yarda ba wallahi ni ba nan da gida ni ba ni abin je zama da bayan kasa wallahi zan cije ka ba wallahi Allah zan cije ka Kare ya ga wannan ka. Ha! Ke kurma! Ya zubi waye wannan har ni sai ka ce dab Tamaki, tamaki ne ko amalanki ce ko dab ce ko a kori kuranci dala wai wannan Of! ya. ya. لا اله الا الله لا حول في سعه الله ما sannan mu bala malam ladani ne kai ne ne eh me gari na buke fa ba gane ba ne halin da ne faɗan gidan su bulli Allah sarki ya gidan lafiya a'a kana ji na lafiya me faru kana ji na ni malam tsakanin ke kai taka taka sahu ne na barawo shi wani yana cike na shiga ban dauka kake eh shi yana kwartan cike kwartanci naje ni kuma kana ji na sata na je ni aini aini kunsun gurmin barawo ne. To ka ce barawo ne kai mai matacciyar zuciya. Eh. Ni kwatanti na biyu. Ah, akwai mai matacciyar zuciya irin ka da. Kwarto ne ni cikakke. Ah! To kai aure mana. Wai mu. Yalla oi. Ku taimaka mu kama mutanen nan dan Allah dan Annabi. Ku taimaka mu kama mu. Ɗaya kwarto ne ɗaya barawo ne. Shikenan sai mu ba aikin mai gari saboda kai sai mun ne ne aikin ka. Ba zai kama wanda ya taba lafiyar mai gari an kama wanda ya taba lafiyar mai gari an ka je mai gari ya sa maka albarka kuma kai ma in an gama sai a nemi hakkin ka sai a yi maka to ku taimaka mana mu kama ku sallame mu ba ai ba zai yi ba ni zan zan amma kar mu ba mutanen nan ai ah, Allah Allah Allah wannan wannan ba ina ga na sani a kun madarasi da aulakin sa a bane <laughs> a ah, ɗana ya karye haba malam dan Allah fi sabilillahi ka duba ka ga ɗana ya karye da tsakaninka da Allah wannan mai shafe ni kwartan banza kwartan wofi kai kai wai wai kudan Allah wai wai irin mawuta ne ana cewa yaro ya karye ku sai kuna surutan banza surutan can mutuncin da suka suka shiga tiraka suka tada mun da kuma wannan saurara a cikin su to ba yaro ba malam ba yanda za a ji a shiga tiraka ta wai tashi mutum wai kai ka kuri mana ba kai ba zai da ba kai ke wai wannan wannan kwarto yanzu wannan kwarto ne kwarto ne yanzu wannan katon mutumin a ce kwarto daga mu fuskar shi ba fuskar shi maka yanzu kaunar ka ga Allah kana tare da mu ruguda ruguda har mutum biyu matan ka biyu na tsina ne gida ka je ka yi ka je ka yi kwantanci mai gida me muka rage ka da shi ai ba san abin da kake Allah tsaya Allah tsaya ana magana yaro ya karye eh? ban da shashanci gaba daya kuna ta wasu maganganu can wanda bai kamata banza ni na ma dauka ma wani abu ne muna can muna ta can ran mu hankali kwance ko kun firgita mu A'a, malam, malam. Ka ina ya? Ko za ka shiga tsakanin miji da mata ne. Uh-huh. Sannan uh-huh. ni ban san irin. Ina ne na shiga tsakanin miji da shashashan kwarto irin mijinki da kuma shashashar mace wacce bata san darajar dan kishiyarta ba. Ɗana kare. Kai, haka. Ɗana kare. Eh, eh, eh, ku kokari ku nema masa magani. Ni ma za mu koma kan kan kan baje mu ci gaba saboda kan sai mun coki a caca. Amma dai wannan ku kai shi asibiti. Bari je kasu. Malam tashi tashi tashi. Ina da magana, ina da magana. Dan girman Allah ko za ka tafi ko za ka tafi da ni. Taimaka min kai ɗana wajen ɗori dan Allah dan annabi mana. Haba mana. Malam, to shikenan. Ina da magana. Ƙafa ta ƙafa. Ina da magana. Ƙafa ta ƙafa. In na gama ƙarshen ina ta za ta ta ƙafa. girl, I say, Asesugari. Oh. girl, Oh, one more time. Hi. Goro. Sagari. Abubusa. Ooh. na girma na girma ban yi abun kunya ba na girma na girma ban yi cikin shege ba na aje shi a gida a gidan tijan jara ke kowa na faɗa miki idan ba za ki iya kiran sunana ba ki daina faɗin sunan baba ji tandara ba sunan babanki bane da ba za a kira ki da shi ba ah to me ya ciki da an kira sunan iyayenki kin ga idan ba za ki iya haƙuri ba za ki iya kira sunan iyayena ko ki ce mai gidan jata ko gidan ballowa ni dai na faɗa miki ki daina kiran sunan ne. an ce ji tandara ji tandara ki sani a kwalba um, yana gida ne ko yana dandalin caca ne ai ke ba da baban da ake ake cacan au ai ni kin san na gudu abun kunya a ce babana dan caca ne kin gane ai to me ya babana yana caca haba sai ni huwaila mai sigari mai lemon tsami kalen da kyau kaki tsammani wani abu ne yake tsakanina da mahaifinki shi sigari na ya sha bai biya ni kuɗi ba idan kuma har bai bani ba zan keta masa rigan mutunci so uban nawa a zaki biya masa ne ko kuma zaki tare mai ne ke ni fa idan bai biya ni kuɗin sigari na ba zan keta shi in yaga shi in yaga mai rigar mutunci ni din ba mutunci gare ni ba ke bara ma ki ji ni fa akan kuɗi ko sabin luwa ba zan daga musu kafa ba ballantana wani gaddi wai sadan dara ne yake ko sabin ruwa ni dai na faɗa miki je na taɓa min baba in dai na taɓa miki uba eh one minute girl ke ni fa bana kuri bana cika baki aiwatarwa nake yi kina ji na ko idan har kin cika ki zo ki tarewa baban naki magani idan ban sauya miki halitta ba na sauya miki kamar ni ban da mutunci dan yanzu da miki taron idi a nan gurin ba komai bane ki zo zo ki shigo ni shigo ni yarinya ki gani ina zan sauya miki halitta kallo na kike yi ki zo mana a'a ashe ba zan karewa babanki ba ni fa bana kuri bana cika baki idan ni da aka zaga min ubana wallahi sai inda karfi na kare kina wasa da ni zan fasa miki bakin soya miki halitta zan miki dukan tsiya kallo na kike yi eh kallo na kike yi wannan abu eh eh sai na rama. Yabu ɗan wai a wata kike ne? baya. Kin san ba za mu sha haka fula kullum ba. Sai mun sa mata ɗan magani. Hmm, kin san mu haka kawai ka sa abu? Tuwo ma ba ma cinta haka. ‘Yan hmm, hmm, mata. babu cutar da ba ta da magani a duniya nan sai dai in ba a nema ba duk cutar duniyar nan akwai ta da maganin ta. ni dai yanzu maganin haihuwa kawai nake so maganin haihuwa yayin kin zo gidan baki haihu ba sai kada ta nau da aure yanzu kusan shekara uku kenan ikon Allah komai rabo ne kuma komai sila ce amma da yanzu ana yin aure shekara tana zagayowa za ka ji ana a yiri an yi haihuwa ku ta haihu ba a abin tausayi insha Allah za ka samu haihuwa yanzu idan na burkice nan gurin na ɗauko wani magani na baki ke ba ke ba ma dabba idan aka duka aka ba ta ta sha sai dai ki ji ɓe bare ɗan adam ni yanzu kawai ruka maganin nake so <laughs> yarinya kenan zan ba baki wani tsohon labari wannan kayan da kuke gani ba a banza na same su ba da ilimi a cikin nan kuma ilimin ma ba na nan ba ba na nan Najeriya ba kafa da kafa in gaya miki jirgi jirgi ha India India India akwai wata yarinya tare ba tashi mace ce ba haihuwa bokokin indiya ga baki ɗaya an neme ta an laluba an laluba ba a samu yadda za ta ta haihu ba ina ba ta ina gaya miki cikin ikon allah ina baɗa mata haba kin san ya'ya ta haiba shida shida shida ce aka ba natsuwa za ta aika ai wannan an ka dan miki ma ai akan akan wannan yar akwai ko ga miki zaga zaga da za ta isa me haka wa wanda yariya haba haba yariya wannan da kike gani yata ce kaddara ta saka ni na je na ga uwarta bibiya ina ga miki ina son yar farar mai dan jiki na je na aurata bebiya ta haifi bebiya bebiya ta sa ni bala'i sifa in gaya miki ke wannan kaɗan ta kai ka tun da kaddara ce sai ka ɗauka na rantse da Allah sai ka biya ni kama ta ka ɗauki kaddarar ai ba kai ba na rantse da Allah sai ka biya wai je na ga mutunci wallahi sai ka biya sai ka biya ni na ganin mutunci ni da Allah go! ke yarinya akwai yar banza to a a kai a a to ina tabaran yake ke kurma ke kurma a a kin kin ga ita bata kama tinkiya ba ni ta kama ni a a kai yauwa ka A ce abinci ba a ci ba kuma a ce an zubar saboda girman Allah. Wala wulakanci ne. Ah! Ka iro? Ye? Zo nan. Kina ina. Ani, ba ni tabaro na nan. Tabaro na yarinyar nan kurmiya. Eh. Ta shigo ta biyo ta rago da gudu. Eh. Ta yada na nan. Ina tabarin. Shi na ke ta dubawa. Ka sai faɗi? Yarinyar nan fa na ce maka biyar kurma ta yada. Vamos! sauri ka bani in saka. Wani wani Yarinyan nan. Eh. ma. Eh. Ta kwaso a guje ta biyo ɗan akuyan nan nan nata. Ta yi wuf ta kawar da ni a ƙasa. wani na wannan wacce irin fita biyu yarinya ce ne ne ne oh, oh, oh. saboda girman a yi shuru a zo mata idan tana zuba hauka a gari iro a kyale ta iya eh? ba yarinyar nan ba hankali hankali ne da ita yar gidan wana ne ah. subulli to kuma shi kenan dan kicin sai a zuma mata ido a saka ta dinga sakata tana da tana walawa tana yanda ta ga dama haka za a ba hankali ba bane da ita ya ci ido na eh? da jama'a a gidan nan kuna ina dan Allah ku bani ruwan wuce ido na ji ne a ido na na shiga ke da waye ke da waye kurma ce ta hanka dole aka zuba min yaji a ido yau ni tun da kurma ta saka aka sa min yaji a ido ta taro masifa da bala'i a ƙauyen nan ba kuma kwanciyar hankali na rantse da girman Allah sai an yi masifan da ba a taɓa yi ba a garin nan Ku ba na ruwa mana in wanke ido na ko sai na makance ne. Tashi kar mu uku. Ba na ruwa na mutane. Jagora a gida ke. Iro, ina ruwan yake ne wai. Na ga kashi. Daji. Allah ke mun kutufan sutura ka cike ni. Dan Allah. ba na son fa ba na son fa kara haska na ina da sirkai a cikin garin nan ina da sirkai ina da sirkai a cikin garin nan lafiya kuka so kofar gida na kuke nan kuma kun tsaya kula ta doka mun sallama sai ka ce na ci bashin ku menene da Allah dana ne kare ba dana ne kare a cinya subhanallahi wallahi dana ne kare to ina naka da sauki ni ma nan jiya matata ta samu wannan tsotsai ta kare na samu na dora ta yau aka samu wannan annami mai yarinyar eh, kurma ai gidan su bulli ta shigo gidan nan wai ta biyo dan akuya ta samu ta kuma jangwale min matar ta damun da karaya sabuwa kai Allah Allah ya kai kai kai kai kai kai za iya cewa banna ta ni kuma gyara ta yi min ba ni gyara ta yi saboda ina can birni ina neman abin da zan nema waɗannan su kuma suka zo suna mun banna suna mun kwartanci a'a ni ni mun kasar gumin barawo ne ni shine da shine da ya shiga yaje dan yaje dan yaje ya ya ya je ya ya kwartanci yo da rabi da gaba ɗaya duk ɗaya malam je kai malam dan Allah dan annabi kai min kutufan sutura ka sake ni tun da abin ya zama ka zan yi taimako tun da yaro ne bari in karba sai in yau wayan ajja damuwar take ba sai in taimaka in dora shi Allah ya saka maka da ai mu je rike maka je ina mu je rike maka sala ku ce kafa na za dora kafa ta kafa ka wallahi ba inda ran ba ka taimaka ma dora mun dan mallam kana kwartan ni ma zaka shiga gidan nawa ni na fasa mata taimako dora mun dan ka ga dora min dan nan ban gane ba dora min dan nan dan girma ai mu je kai maka shi mu je kai ai fa sai da inda zaka karbe shi da ce ta kai mallam ya karke ni cika ni mana mana cika cika ni mana na cika shi na cika shi na cika shi amma dai su balama an yi asara kura mun dan nan da Allah ja su can don kar kar kar kar ni ma muna gindin kuka can ni fa duk abin da za ku ce sai dai ku faɗa wallahi sai na ci mutuncin kurma kuma sai na yanka mata riga mutuncin ta na rantse da girma Allah ni za ta awatsa min yaji a ce in yi hakuri ha ina ina Allah ni ma kiyaye yi ja ido yajin yi ja ido eh? a ce in yi haƙuri? aiki ne, ni na sani. Allah ne ke yi. Kaga iro. Da ya ɓaro ya ɓara miki Allah ya shiga uku. Kaga iro? Eh? Kai ja bakinka kai shiru. Ke huwaila. A kan faƙi je ki ci mutuncin yarinyar nan. Yar gidan ɗan uwana to gwanda kirama a kai na yafi sauki. Rama a kai ki shiga uku ki tsine min lalace in bi duniya? To. A'a a'a. ce fi kika dauki alkawari kika ce da ta sake faɗa da kawo sufuri gwamma a sai da gidan nan mu koma birnin kudu ko mu koma da makoli, ko mu koma dawaki ko mu koma fakekara ko kuwa ba za a sayar ba tsoronsa ake ji da za a sayar da gidan wallahi ba za a sayar ba a kawace dalili wallahi ba za a sayar da gidan nan ba a'a suka mana kan kara sai musu da itace ke huwaila rikicin nan fa da kuke yi babu riba an daɗe ana yin abun nan amma har yanzu ba a ci sa'a ba ni fa babu mai shiga tsakanina da ɗan uwana ɗan uwana yana so na ina son sa duk inda na taka kafa na nan yake taka kafar shi ko indiya da kika ga an je tare muka je ni da shi ba ni kadai na je ba kuma bai so a ga an bata min rai don haka wannan abu a haƙura kawai malam ya fi sauki ina sabullo dai na ɗauki zancen naku ne can nishashanci ban so in sa baki ba manya ba eh hmm. to amma tunda magana ta zo ta gaskiya hmm. to dole zan gaya kun shiru mana za su ki da za za wani magana ni kaina kowa ka maka ban kai da wai shi kai kai fa kini makanta hauka ce ne da yake ba gani kyau sai idan ka zaba idan ka zaba dan Allah ka bari magana ka ji eh. ni kaina na goyi bayan a sai da gidan nan ya mu tashi eh ah to rikicin nan ba ba kariya zai ba matsala ce wannan zumuncin na ku duka faɗi irin na da yanzu ai ba za a yi shi ba duk an watsar da irin wannan mm, zumunci irin na da saboda haka ni ma na goyi bayan a sai da gidan nan a tashi a a sai da gida ko dai a jewa ba cikin masifa baba to shikenan muna jin ka yawwa eh. to abin da nake tunani to yanzu idan mun ce za mu sai da gidan nan to abu ɗaya nake shi ne za a iya mana ta yin wulaƙanci saboda mun nuna mun matsa mu sayar ƙwarai kuwa ko ba haka ba wannan gaskiya ne to kai yanzu kai malam menene shawararka yawwa da fita ki ci dankali kai akwai mafita wato akwai can wani sa'ili da ni <clears throat> da bulkodi da jitindar muka yi da su zan yi turancin gidan su ma za su yi turancin nasu gidajen mu haɗa gaba ɗaya mu dulmiya su cikin caca cikin kogin caca mu nutsa in ya so ya zama allura cikin ruwa mai rabu ka ɗauka ayi <laughs> wallahi iro caca kuma malam wannan shawara ita ce dahir kar mu wuce wannan shawara idan kai baka tuwo ya za a wai kai kai kai kai kai cacin nan fa ni ke ta kai kasan cacin kuwa gaba daya a haɗa gidajen gaba daya da na jitan daren da na birkodin mm, mm, mm, da wannan gaba daya a haɗa a turancin su mutsin da masu cikin caca a lokacin da ke ta ba don tsoron komai ba saboda na san zumuncin da ke tsakaninku da ke da sufuri a aba ba cacar gida koko a kakar ka je ka kama na sai ya geduwa baka ci ba su yi cinye ka kai kasan ta ci kai abin da baka gane ba shine idan aka yi turancin gidajen idan na ciyo su ni zan ɗauki gida ke a baki gida ɗaya yin kun ku tsakaninku ke ku haɗa ke ku ba zai ku abin nan <laughs> ai komai ya daidaita ayi kawai ayi kawai me ayya ai da ma na san ke ya kuɗi ce ke inda kika san jimuna wannan ku take wannan ku kuɗi sai da kashe ta ka ji mai ne ya kuɗi An yanzu babu wannan cacar ita ce mafita ta tera ka sha sha wai kai tun kafin a haife ka nake caca eh eh ina sani bari ka ci da caci na auri uwanka da caciya aka yi sunanka da caca aka ciyar da kai ka girma ye a'a. za tas a a a a a malam ni ba da caca ka ciyo ni ba ni ba nan da ka ganni har gasa sai da aka yi a kaina aka jeru a kofar gidanmu aka yi tun aka dinga bin layi za a zaɓe ni ni ba a caca ka ciyo ni ba wallahi tsallako na fi karfin kai ina ɗayan yake shi ya yi yana baya <laughs> ba gudu katon mana gaga kwakwata Oh, yeah, dan Allah dan Allah dan Allah dan annabi mu dan Allah yaro mu to uban waye ce ka gudu da to ai dole gudu duk wanda ya ganku irin wayannan san da kuna zare mai ido ai dole ai gudu to yanzu yaro da ka gudu ka tsira ko da dai ba tsira ba ai amma ko ka ban gudu ba ai za ku ci na rena ku inda kuke dai tika tika da ku dan Allah dan annabi yanzu gashi ka zo hannu eh. sai yaya ni alfarma ɗaya nake nema musamman kai mai rawa rawani dan Allah dan annabi ka cece ni mu je gidan mu kaga shi wannan zare mu ido take ta wai Allah dan Allah me Allah zai cece ni dan Allah kana tunanin yau ko me zai kone a gidan ku za mu kai ka gida eh mun dawo zan yalla a dan Allah Allah da kai sai ka dinga tashe ka samu kuɗi. In ban da iskanci da kai kin gallabi kowa kin gallabe ni hmm? Allah da ce wannan na haifa kwaran in haifa kunama kullum da sabi taron ga dan sau daya hmm. hmm? kin je da ba Allah ya taimaka muna zaune da mutane lami lafiya ba makotan mu ana cire gidan nan ma an rasa kin je kin dankara wuta da ba Allah ya sa an zo an kashe wutan nan an ka daukin gaggawa ba da shi kenan ke kin zauna sai ka ce da kali abin zama na ke sai dai an gaya makota su san ina yi amma kuma abin da kuke yi tata dai kama an ce kamar ta tsini ta dauna dauka ita na zuwa ita na je na aulen tu wallahi ta zai wallahi da aulen tu kwana aulen kula wallahi bara auren kura in baki abinci ni hauka ake yi hauka ake yi sakarai wallahi da auren da auren ki fara auren kura in ka saba da ita ko banza ka tafi tashe da ita ta ka tafi kin banza aikin wasu Alilan ya ujabul muwazzabuwan zila. Amin. Wala tangiyal an haifi mu ta'awwada. Ah. na kira ku ne a nan mu zauna da ku kamar yadda na sami izini daga gurin sarki akan cewa kowa dai ya san abin da ya faru a kansa duk da dai sauƙi yana samuwa kusan cewa ita fitina idan ta taso ƙoƙari ake a kashe ta ba a ingiza ta ba kamar yadda idan ta taso ba a san inda za ta fada ba ko ba a san kanwa za ta fada ba don haka sada da sabiu da harisu ku dan taya ku koma gefe guda saboda za mu tattauna matsalolin a kanku azimin ne agon ce ne bukakken hancin kamar lofe kai su buli to ma ba laifin kowa ba ne laifin yarka ce yawwa wannan shine gaskiya saboda ita take bin wannan dan taure kwararo kwararo tana haddasa fitina eh. kuma kaga tana bin dan taure ai kanan kuma kenan sai da wa'i idan kuma baka kiyaye ba hmm. to duk abin da ibiyo baya kai ka jawo kanka wannan gaskiya ne amma in sha Allah za a gyara ka san ka haifi ɗa ne baka haifi halinsa ba kuma ba ta ji wallahi ni na ta labe ni a rika taya mu da adda ka taya mu da adda ya ganda me mai tana bin dan taure kai kuma basiru ah, Allah ka yi haƙuri da abin da ya faru a kan matarka saboda ita wannan yarinya kurma ce kuma ka san cewa kurma ba hankali ne da ita ba zance ya fito abin da kuma ya faru ai ya faru har cikin gidansu saboda ka yi haƙuri ka yafe mata naji na haƙura a wannan lokaci amma idan aka saki aka kuma yi min sai an gane cewa ni ma bani da mutunci a wannan garin amma abin da zai iya Haladu duk fita inda ta je ta zago fa duk yan uwa ne fa kar ka iya bakinka don Allah don annabi ai dama a yadda muka zauna da mai gari ya gaya min cewa in gaya muku idan wannan abu ya sake faruwa mm. to zai gaya wa dagaci mm, mm, shi kuma dagaci zai gaya hakimi shi kuma hakimi zai turo 'yan sanda zo su kama duk wanda ya wannan abu yawwa in dai za a ɗau wannan matakin na amince na haƙura yawwa a kiyaye gaba don haka kai kuma haladu kai ma ka kiyaye ka ji abin da gaya ma ko in Allah ya ba za a saki ba ni ai ba ni da matsala dan mun bangaren mahaukatan da ya kamata ka ringa tsawatarwa ai malam yayi bayanin mahaukata ko mahaukata da wuce gidan yi ai mal saboda kai iro nabilau alal jinani mubawwa'u amin Allah ka dakata amin ka bar shi mana yi mana addu'a ba bara za a sake ba ba bara addu'a fa yake fa addu'a ina addu'a take ana naji wannan makanta da ta same ka Allahu akbar ba wai tana nufin kai duk abin da ga dama ba ne a'a ai akwai damar da za ka iya yin sana'a sana'o'i kuma kala daban-daban kuma ina so ka tuna cewa akwai manya-manyan bayan Allah da suka wuce sahabbai waɗanda suka ba da gudunmawa a musulunci kuma fa waɗannan malamai makafi ne fa ba gani suke ba makafi ne kamar ka da kan waje da kai ma amin kai hakuri domin ka kama sana'a ai shi isa alaga fata madal in dai tambara ce dab nake dambata akwai wasu kuɗi da nake jira suna zuwa zan aje bara kuma in canja sana'a so nake in sai tebur dangalo jama'a zuwa cikin birni kannan zuwa shekara eh? kaga sai ta mai ta juyi ta koma biyu <laughs> me zai me zai akan kallon ka ji abin da yake nufi bayan abin nufin baka kafin shekara ya karar da mutane ya makaho da trailer to kake zubar da mu kenan domin <laughs> Allah ba zai bashi ba to an ce Allah shikenan Allah an ce Allah kai kuma jatau Allah shi taimake mu Allah da da aiki abinda nake baka shawara Allah shiga gafarta malam wannan caca da kake ka watsar da ita don ba abu ne mai alkhairi ba ba abu ne mai amfani ba saboda wannan kaga ‘ya'yanka za su taso su ganka cikin wannan hali kana caca ka ka gadar musu da hali wanda yake mara kyau kenan kawai inda Allah ya taimake ni inda Allah ya taimake ni ma shi namijin makaho ne ba ganin abin da nake yi ko ba haka kaga zaka ci gaba kenan ko inda Allah ya taimake ƙara taimako na ita mm. ta biyun mm. mace ce kuma kaga mace ba ce za ta yi ba amma ka kwantar da hankalin karan kashi ta kaga duk wannan abubuwa da ake yi ni wata ran ma za ka neme ni ne ka rasa domin gaba ɗaya garin ma ni a shirye nake da bashi. Ha, to ai ma dai menene? Ni dai nasiha nake baka. idan ka ji in kunne ya ji jiki ya tsira to shi kenan eh. to yanzu sallame ku to ba iya ta so mu ci kuma da ba ba gurin kwado ya da alheri mm. ya dan Allah ka dan Allah dan Allah ba bar in ba in ba ni ba a kashe ni a gaban malamin mu zaga ba 携えるお茶を。thank you yar tallan sigari yar tallan sigari an da ji kunya mutum ko makaranta bai je ba ya je ya tsinta kayan sojoji ya saka yana ta burga a layi dole in yi burga ai na fiki ke da kika rasa mijin aure ke koma tallan sigari He, ai kuwa ƙarya kake a ce na rasa mijin aure. Ra'ayi ne ban yi ba kuma ganin dama ne sai lokacin da na ga dama zan yi aure. Ehe. Sai lokacin da ke ga dama zaki aure. To eh. ayan abun arziki ne sai ki daina sai da kayan maye ki yi auren. To kai da kake wannan magana me ka Kai me yasa baka je kayi auren ba? Eh, me yasa baka je kayi auren ba? Ai ni duk hasadan mutum bai isa ya ce me sana'a ta gari na ba. Kowa ya san ni tela ne. Kuma abin da isa ba zan yi aure ba. Kallon ku nake gidadawa saboda yan matan garin nan daga mai tallan kayan maye sai wanda za ganta babu tsafta babu abin nan in ki bai birni ki ga yanda ake min yanda ake kira na da na zo huce za ki ji daga gida mace ta bude ku sakata saka kau budurwa kyakkyawa haladu shigo a baka ruwa rubi na suke yi haladu eh. to bara ka ji duk ƙauyen nan ba dai hasada ba babu macen da ta bi ni wallahi me mace sai da kayan maye eh? sai da kayan maye babu macen da ta bi ki sai da kayan maye kwarai kuwa ƙaryar banza ƙaryar hobi mu za ka yi wa ƙarya eh da kake cewa mutane su sakai tela ne a yaga a dinke shine tela eh yaushe ka je birnin yaushe ka je birnin da za ka yi mana ƙarya kullum kana fama a nan ƙauye kana wancan dandali an kawo ɗinki in kaga a tamfan da ya maka ɗauke in an kama ka kai yaga ta kan mm, ki laifi ba to na fuskanci abin naki ya fara wuce gona da iri a koyi laban da kunya in na ga dama yanzu wannan rashin kunya taki ba gani ana jin tsoron ki a garin na ni ba na jin tsoron ki zalla kaɗa miki uban duka a gaban ki su budurwa ba ruwana da dangantaka da ke tsakanin su da su ulluwa ban ma santa ba zan ajiye ta ne baki san halina ba ne kin san sunana fa halar da gidan rina a yaga a gudu dindingwala mugun sahu tsumma da jini sai bola billahi lazi la ilaha illa huwa ban ki in rubuta miki duka anan nan gurin ba kayan sojoji ne a jikina ba kun yake kike ji ai ka san harbi ga dan jaki gado ka kalla ido na da kyau kaga kunya a cikin ta a ƙauyen nan babu wanda bai san ubana ba jata dan tata ya buga ta ya lale ta a fili kowa ya gani idan kuma rashin kunya kake so ka sami yaya na iro mara kunya ne na fitan hankali kuma da kake gani na ban da kunya nan idan kuma magana gadanta na yi a ƙauyen na babu wanda bai san uwata ba su bulluwa bulluwan me bulluwan me waye waye da ita ne babana ne su bulle waye da ita San mun da aka yi rashin kunya san muku aka yi aka je gidanku aka raba wallahi sammun gidan gidanmu kuke diba ai kaza ce ta zakara a ina ko da yake alfaharin ya je can me yake da suna indiyan duk ita ta tashi ai wallahi ita ta tashi ta jawa ta ja babanka ke babanki da kike magana wa yake alfahari da dan caca abin arziki ne ka rasa abin da zaka yi alfahari sai uba dan caca kai ma da babanka yake karyawa mutane maganin gargajiya alban alfahari ne karya fa yake da malam Mika'il ya samu rashin lafiya a garin nan wayewar kada shi babana ne baban ki bai ba da magani sai dai ya haifar da masifa a ƙasa babana sai dai ba da magani a warke a ƙasa ke ni fa da na riga na gano ma ashe kuskure ake da ake ta za hada na aure da ke to ni yanzu aka hada na aure da ke na aure da wannan me yake to shanci ina Me yake toshe hanci? Kana bayani. Oh. Da ake cewa za a haɗa ni aure da ke ba kwara haɗa da ita lamfura a makabarta ba? Kai, da in aure ka. Wandan aure mahaukaci tabaran da yake yawo yake kashi a titi. To ni ma da in aure ki gwara a haɗa da goggon biri. ko kuma a kai ni gidan mahaukata in ranga raba musu abinci ko ma a kai ni da da goron dutse kullun a ce sai na ringa gaigaya ina tara kasar ina gaigaya ina tara kasar ina gaigaya ina tara kasar ina gaigaya ina tara kasar ina gaigaya ina tara kasar ka ji da shi ke ce mahaukata ke ma kya ji da shi eh! sa'a kai karkar takura tim sai ga na da abinci da da doka ba wani babba ba yaro ba su dan girman Allah kakka bata min rai ma dan Allah wannan babur da shi yake dan neman abinci da zan kai wa me yasa ba kwa kiyaye dokokin da aka faɗa kuma mai daki na ma tana juna biyu Nake dan kokarin dan kukulla. Ka san da aka kake kiyaye dokokin da aka fa akan bashi abubuwa ko. Ni dai ina roƙon arziki ne. Allah raka. Baba, ba za a yi ba. Allah fa In za a yi ba, Allah mu aikin Allah muke. Kai. Ya dai me yake faruwa nan? Wansa. Wannan ne mun kama shi ba shi da takaddun mashin ba shi da abin kashe gobara. Me kace? Good afternoon sir. mala afternoon ya aka kake yawo babu takardun mashin ina bai bayan da abin da suka faɗa gaskiya ne ba da sauran ka dade me sunan mahaifin nasu oh gudu malam gudu ya ƙara samun bayani ka fara to ba shi da abin kashe gobara ba shi da takardun mashin sannan ba shi da safaya taya to kai malam gudu ranka daɗe sannan kuma takardunsa sun yi espiya sannan kuma ba shi da lasisin na insurance matsalolinsa dai sun kai guda uku ba shi da ba shi da lasisin na insurance sannan takardunsa sun yi expire sannan kuma ba da safiya taya Allah zai da baka sani inshora hmm. zo mana ma za ka ba ba kaya a jikinka zo mana malam gudu Allah ka daina karkar wa kai sunan ka gudu bai kama da sunan Hausa ba baban ka Abdul bai kama da sunan Hausa ba waye inshora din ni ma yalla bai ni ma ban san inshora din ba ku ci gaba da duba hanya kawai da wani zai taho to okay sir duk wanda ya tunno wannan sai ba ni da rabin lasin ɗinka ai ba da shi ranka dade ba aiki kake wani aiki nake yi ah, to a ka ya kwan eh haka ne hmm. kai dan abin da ya zama to cewa ka daga hannu to da bai sai dai ka bani da Allah ga iyali to ko baka da su a'a Allah kai ne kai ko da su kenan tun ma na shekarun jiya ne nake hukuta Ah, Maran gudu. Yalla bai. To na gane matsalar ka tunda ka ce haihuwa aka yi maka. Eh. Mm, ba matsala ba malam hudu. Kai, ku bashi mashin dinsa. Oke sa. Bashi ya tafi. Oke sa. Oke sa. Bashi ki mukullin sa lalla. So ranka ya dade sai dai. Zaka bashi mukullin sa ko sai kai magana. Sai dai laifin nasa ne gaskiya bai kai a ce mun kyale shi ba ranka ya dade. Ka ja mun dai. Mai mai tabin dai. Na dan. Ah! You are very school fees. Don't tell me try. You, you, you, you Sorry, see sir. me? Sorry, sir. Sorry, sir. You are just. Sorry, sir. The entire village. I will deal with you. Sorry, sir. What much you ba ni ba Ba na shi. Ba sai ka wani sannan yin proper dressing sakamakon ana ɗan son a ɗan yi kwabarin saboda yanayin da aiki kada su gane da mu a ɗan yi kwabarin in me kai dress saboda da a dan yi kwabarin saboda aiki za a dan ba ka abin da yake na ji kamar yana zagi Allah ya maka baba wallahi wallahi in proper ah banka your very school fees sorry sir ka gabe da ka saka Allah sorry sir sorry sir sorry sir sorry sir sorry sir zage wata nan gurin sit down a rike kunne a kunne aya baba aya baba jika ka sorry sir a gaida mai jikin a ce ne masa Allah ya sauki to madalla ah, sai da mutum ya sa kan ko a faru giron a makaranta an samu agwagwa kafa wallahi cikin mu suna ciwo waye gira mu agwagwa kafa akwai wahala sa agwagwawo kafa mutum ya tsaye da mashin ka ce ya zato agwagwa mun dena, mun dena sa agwagwa kafa akwai wahala to kai mu danyi agwagwa kafa ko zai kalle mu agwagwa kafa agwagwa kafa agwagwa kafa mu ga sa agwagwa kafa da yawa da ku juya haka juya. sir. ke sa. irin wannan wannan sojan gona ne? sojan gona ne eh, kuma ɗan uwana ne am yan labai kayan wani soja ya je ya sace sai ya saka yanzu haka soja yana na yana nima shi ko yanzu ma yanzu na je tallan gwara ya tare ni yake tambaya na na ce ban san shi ba shi kuma ya zo nan bayan gari yana aikata asa sojan gona sojan gona ne Allah give me that doctor give me that doctor talk through Kaga kamar haka dan Allah

nabilau alal jinani mubawwahu kai duru ka shabaran nan sulhu akan rigici rigici ake gaya rigima muka zo gidan nan kan yi mabara nan kun gaya masa inda za a zo bari a ai sabo da yi ne gawa daga inda yi ba ai sai daga ajibi ana da kunan da kake faɗa ya za ne ka haife su ba ka haife su ba hmm? yau irin wannan wannan sasanci da me ya kamata hmm? na gaya maka na gaya maka yaya na faɗa maka bawan allah nan yaron nan nabi lau alal jinani idan baka kashe barin nan ba zan zare maka batun kai ka zare masa batun ma ai jikin ka ne yake gaigai wallahi ah. yanzu jikin sa ne ga ah, ah, dukan zaka yi wallahi dukan sa dukan zaka yi kaga eh. kaga Allah na ku saurara wai yanzu za ku yi shiru a yi maganan nan ko kuma a'a faɗa kuka zo ku ci gaba da ɗaurawa kai. Muna jin Malam. Malam. Wai yake ne? Ina jin Wai yanzu ba za a bari a ƙarasa maganan nan ba kenan? A bari a yi abin da ya tara mu a wajen nan. Abu ya ƙi a ta yinsa ya ƙi ci ya ƙi cinyewa sai ka ce cin tuwon kishi ya yi? Yaron nan ba na gaya maka haladu. Har cikin gida ya zo ina zaune. ya rufe yarinyar nan da duka ya dinga zabgarta ya dinga dukarta ni dan ya da keta amma ban ga laifin shi ba ai kanwarsa ce ko eh Arezu in gwada ka ka ci gidan ku to eh? yau idan da mutunci mm. asubin luwa gwada ka ce ita gaskiya eh? sannan kuma idan ba za ka manta ba su luwa uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya Uwa ɗaya uba ɗaya. Sannan sumbulluwa ta haifi wannan ɗaya ƙanwa ka ce. Amma ko mutuwa tana jin kunya idan mahaifi. Ka shiga har gidansu ka kama ƴarta ƙanwarka ka liƙa mata duka kuma ka kama hanya ka fito ta nema magana kai baris da ita Allah ya wadaran hannunka. Duk ne ba ya An koya masa tarbiyya. da ba zai hakan ba eh ai ta ma ba tarbiyyar ne daidai sai ku ce mata ta daina shiga sabgata a'a ita tarbiyyar ta daidai a ce mata ta daina shiga sabgata in kuma ta kare shiga haka zan lakaɗa wani duka Bai kai waye gaya ma tsoron ka nake ji. Eh? Waye kai da ba za a gaya ma gaskiya ba ni fa kyale ka nake saboda idan ba zan ba duka yanzu nan ba. Na. Aki. Ah! Eh? to shi to dudu dudu guda nawa yake na hakura na hakura na ce guda nawa yake guda nawa kake ni wallahi in ban da ake sulhu sai sai ce a bakka da kai da ita ka gani in za ku ai yanzu aje sulhu ni bana ganin girman ku aje sulhu yanzu mu yi tsakani ni wallahi ban ganin girman ku a nan gurin ku kyale nan mu ai da mun duk kanana ne kaga kaga taron kanana nan nan ai ga kananan can ai malam ah ah ah ah ah ah ah 啊！啊啊啊！呀！ Dan kuka fa na ce maka malam shi ke ja kosa jibi. To su bulluwa duk wannan dambar da ake ai ga ummul a aba'isin nan. Wa ya jawo shi in ba shi ba? Shi ya jawo rigiman nan. Ya bi yarinya har gida ije ina ka mata duka duk fa da yake shi tun kube jin warin jikinsa. Kaga yar sannan ai ga kanwar kanan na da dindin take tafka asa take da wauta a garin nan ka taba daukar bulala da dindina ɗaya ka zane ta shashen banza shashen wafi sai musan nan ka ka biya jato ni ba wani jato bane kar an ce kuwa rashi ka zo an faɗa baban ka kake nuna kai hannun hannun ka bai ka iro haka to to dawo ciki haka yawa ci gaba da gashi shashasha mai shashashan gonoje an ce ma shashasha in banda shashasha ai ya ji shashashin kai shashashan wofi gandal da kai ka dinga da mace katon namiji kamar ka Me shashashan mujin? Kai ne shashasha. Zan baka yaran nan wallahi ba ne. mana makawo ne duk kaɗai zan mar wallahi in ba za ka. Kai to kaga ni kokari. Wallahi ni kaɗai. Kaga ni ko? Ni ba na da sama. Yanda ka shigo kada kan mana kanwa wallahi. Wallahi alazim sai ku tashi. Bugun duba gidan. Kai hiro? Kai hiro. Eh. Yana jinki. Hiro? Za ku yi shiru ko? Kai ba na son lalata ba ba za ku yi shiru a ƙarasa ba? Kaga mutanen nan. ana batun a daidaita eh. abu ya ƙici ya ƙi newa mu ba a tunanin mu ba tun da muka taso muna ƙanana idan Allah ya ba mu zuriya mu haɗa zumunci a tsakani don zumuncin nan ya daure dawa mu haɗa su aure dawa da wannan da wannan lusarin Allah ya kiyaye ce mu lusari an ce maka lusari an ce ma lusari inda galibi ka fito an ce maka lusari an ce ma lusari wanda lusari wa yake faɗa da matan an yi faɗa da matan an yi faɗa da macen ita ta shiga sabgata kuma ko yau ko gobe ta ƙara shiga sabgata haka zan lakarkaɗa ta eh. na so ma ce kana gidan da kai zan haɗa wallahi kaji ko to in ka isa ka taso dan girman manzon Allah ka taso da kai zan haɗa in lagargaje ka me zan aure da wannan wannan da in auri wannan gabuwar ba gwaran ta busu dan a kafa ba Allah ya kai ka eh? amin a to ai duk macen da kaga ta aure ka to an ce mata je ki sha gani a gidan sani to ki je ya gani ya kare akan ku kuga kinan kina fama da gora da taba kina talla a gaba ba sana'a bace idan kuma ka sana'a bace kai da wiwi da taba wai taba ta sha taba ta sha wallahi taba ta goran take sayarwa sai dan abin da ba rasa ba dan uwanta kuma yace zai taimaka mata jali ka fara sai da wiwi akwai na ruwanka ka fara sai da wiwi ina ruwanka ka Kai shiru da bakin ka na ga yamma. Ina shiru ana ba gaskiya yarinya ta lalace. lalatacciya ba ina inda gaskiya da kai dan kaka ni ba ba kule ba kule ka ta cikin da ba kule kaka da girma fa yau ne Allah ya kawo mu rana ta tarihi a wannan ƙauye da aka saka tata muhimmiyar tata kuma gagaruma wadda ba taɓa irinta ba inda jatau da jitan dara da bulkodi kowannen su isa ka gidansa kuma idan Allah i bawa wani sa'a ita wannan gasa to zai mallaki gida biyu kenan in ya hada da nasa uku ga takarda ta gida ga ta nan a baje mana tata mu kan mu jira muke mu ga za ta kaya What's with that? tabulmu wa zabu wanzila wala tangi al'anhaibi mutawala nabi yallahu a alaizina ni ruban wabo Allah ke nufar da kan waja a da An fara ne? Tun yaushe an fara. Allah ya ba mu sa'a. Allah ya ba da sa'a ina. Taron makafi kan kun kun kawo mutane teburin yan Eh? Na ce taron makafi kun zo kun kawo mutane teburin yan tata. Uh-huh. Wannan mutumin zai cuce mu babanki. Babana? Babanki mana. Babana? Babanki. Karfa kuyi mana sha'anin. Babanki mai ke mu haka. Kada ku yi mana sha'anin. Ba ruwanka, Yalle ni baban. Kai take zaki nake rama akan babanka. Ba ruwanka.